to ko da ma kuma haɗin nan ka ji shi to ka tuna da musu shi ne sa ka ce in za ka kurbe in za ka sha ruwan sanyi kamar da misali ga ka yi sanyi ka ji daɗi cikin jikinka sai ka tuno a halin bai ke wa wasu samu abinci fala-fala ruwa abin sha fala-fala to sai ka tuno iyalan wanzan Allah da suka faɗa to za ka ga mulkin mu mulkin yanzu misali yau yau idi nan mutane na ta kwararowa mutane na ta kwararowa amma to abinda za ka tambayi kanka sai da aka tauye mulkin ma an zalunce yanzu idin da aka je mutanen mu ke mulkin jama'a ko wasu to bisa zalunci ke to ka tuno da higen da aka yi ma'ahali ahalin baiti yanzu misali ina za a ce idi ta yi da sarki ya zo ko shugaban kasa ya zo ko ministoci sun zo to su ya kamata su riƙe mulki akwai ahalin mulki to ba sai da aka takura ahalin mulki ba aka yi musu kwacen mulki sannan gasibai suka zama su ne shugabanni sai waɗancan su kuma su ne kaskantattu yanzu misali akwai bai banki najeriya ko waku to amma ah, maɗaukaka ne ko makaskanta makaskanta ne akwai mulki hannunsu to mulki yana hannun suwa to kaga za a kira